الرحمن الرحيم domin shauraron tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan <clears throat> yau mun zauna majalisi na 24 sannan kuma muna cikin suratul dukan mun tsaya a ƙarshen aya nawa aya ta sha tara ba mu ƙarasa ta ba inni atikun bi sultanin mubin bai shiga fassara ba ko to za mu tashi a farkon aya ta goma sha tara cikin yardar allah subhanahu wa ta'ala muna yi wa allah daɗin godiya tare da roƙon dacewar allah ya sa wannan aikin zama yardajje a wajensa Allah subhanahu wa ta'ala mun ji yanda yake rarrashin manzonsa zaɓaɓɓe Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da kangarewar da ‘yan uwansa’ ƙuraishawa suka yi wa manzancin da ya zo da shi tare da kuma yi musu gargadi da tunatar da su cewa ba su ne farkon arna ba sannan kuma wannan ba shi ne farkon manzo ba an yi fir'auna da jama'arsa sannan kuma an yi annabi musa da haruna kamar yadda fir'auna bai tsallake ba aka halakar da shi to su ma ba idan suka yi wasa haka za su zama tarihi mummuna kamar yadda allah ya tseratar da annabawansa annabi musa da haruna da jama'arsu to haka kuma zai tseratar da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi da jama'arsa yace wa laqad fatanna qablahum qaum fir'aun qaum fir'aun wa ja'ahum rasulun karim inda yace musu ana addu ilayya ibadallah ku amsa kirana ku karbi wa'azina ku bani abun da nake nema abun shine ku bani bani isra'ila in tafi da su sham ku zauna ku yi ku yi ta yin abun da kuka ga dama a ƙasar ku ta masa wannan abin da annabi musa ya fara gaya musu kenan inni lakum rasulun aminun ni amintaccen manzo ne ba zan zo in gaya muku abin da ba shi allah ya ce in gaya muku ba don ni ba ma'a'inci ba ne allah ta alo allah

la tastakbiru an la tastakbiru an ittiba'i kada ku zama masu girman kai wajen bin ayoyin Allah ba a yi wa ayar Allah girman kai ƙura'ani a yanzu idan a wancan lokaci aka ce wasu fir'auna kada su yi wa ayoyin Allah girman kai to yaya kake tsammani a yanzu idan muka yi wa alkur'ani girman kai suwaye za su fi laifi kowanne masu laifi ne tunda duka ayoyin na Allah ne amma manzannin yanda suke da girma kowa yana da wanda yake gaba da shi kasan alkur'ani yana gaba da attaura tunda ya ainihin danne hukuncinta yanzu shine yake aiki to haka kuma annabinmu ya danne annabawa to haka kuma al'ummar annabinmu ta danne sauran al'ummatai to don haka kaga ashe idan mutum ya yi wa alkur'ani girman kai to laifinsa sai ya ɗara na sauran laifinsa sai ya ɗara na sauran ko a haka yanzu aka kama ɗan iskan gari ya yi sane sai kuma aka kama isfeto ya yi sane wane ne ya fi laifi eh to kaga ashe idan har muka ce mun yi wa ƙur'ani girman kai sai mun fi bani isra'ila laifi la tastakbiru an ittiba'i ayatihi kada ku zamanto kuna girman kai wajen bin ayoyin Allah wali in qiyadi li hujjati ko li hujjaji wajen kin jawuwa wajen bin hujjojin da suke cikin alqur'ani wal iman bi barahinihi da kuma ƙin imani da dalilan da suke cikin littafin Allah wannan ya yi daidai da faɗin Allah da muka karanta jiya ya ce innan lazina ya stakbiruna an ibadati lalle waɗanda suke yi wa ibadar mu girman kai sai da kulu jihar jahannama dakirina da sannu za ka gansu cikin jahannama ƙasƙantattu an ce mutumin da yake da girman kai musamman wajen ibada shi yana ganin matsayinsa ya fi ƙarfin ya je ya zauna ya yi karatu a koya masa addini matsayinsa ya fi ƙarfin ya je cikin talakawa ya yi addini ya fi ƙarfin ya zauna a masa wa'azi ya fi ƙarfin ya zauna ya karanta Alkur'ani saboda muƙami gare shi to wannan ranar gobe kiyama an ce jan kiyashi sai ya fi shi girma za a ƙanƙanta shi a filin alkiyama ai ta taka shi saboda ya yi wa ibada girman kai yanzu wani shi fa ya zauna a ce za a koya mar ƙura'ani zai ce kamar shi ya fi ƙarfin haka ko kuma ya zauna ya aje ahalari a ce a koya mar sallah ƙabli da bahadi haba kamar shi ko ya zauna ana wa'azi ya ce bari ya shaurara haba kamar shi ai wannan fagen talakawa ne fagen matsiyata ne marasa aikin yi wanda ba a san su ba ba su da matsayi to ranar gobe kiyama zai fi kowa rashin matsayi don jan kiyashi sai ya fi shi girma Allah ka kare mu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa inni a'udhu bi rabbi inni atiku. Lallai na zo muku bi sultanin da dalilai hujjoji mubin waɗanda suke wadiha a sarari domin ba abin da ya fi littafin Allah bayyana abu dalla-dalla annabi Musa ya ce ya zo wa su fir'auna da hujjoji bayyanannu a sarari kamar yadda alkur'ani ya zo mana da hujjoji bayyanannu a sarari duk mutumin da kaga ya ce maka shi bai gane kan addinin musulunci ba ƙarya yake ko kuma ya ce wa'azin bai fahimce shi ba ƙarya yake son zuciyarsa yake bi amma tabbas ƙur'ani ba munamuna a ciki kamar yadda sauran littattafan allah duka haka suke allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu je وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون فرعون bayan da annabi Musa ya zo masa da dalilai ya ce arsil ma'ana bani isra'ila fala tu'adhibhu an addu alayya ibadallah waɗannan duka ya nema a gun su fir'auna karshe sai suka yi masa togaciyar za su azabtar da shi suka rika jifansa ko suka rika ƙoƙarin jifansa da kalmomi miyau suka rinka ƙoƙarin shirya lokacin da za su yi masa rajon su jejjefe shi ma kowa ya futa to ne ya ce inni uztu bi rabbi ko hmm. lalle ni ina neman tsari bi rabbi da ubangijina, na wanda kuma wannan ubangijin nawa shine kuma ubangijinku ustu bi rabbi wa rabbiku na nemi tsari da ubangiji na ubangijinku an tarjumuni kada ku je kar ku rika jifa na da kalma mara kyau don na ce muku Allah ya aiko ni wannan shine abun da dan Abbas ya fassara rajamu din yace ar-rajamu bil lisani wa huwa shatmu shine jifa da harshe shine zagi su rinka zaginsa suna aibanta shi amma shi imamu qatada yace ar-rajmu bil hijarati E, eh, wato jifa da duwatsu a'udhu billahi allazi khalaqani wa khalaqakum fassarar inni ustu bi rabbi wa rabbikum ina neman tsari da allan da ya halicce ni ya halicce ku an tasilu ilayya bisoyi ya tsare ni da mugun nufinku kada ku iso ni da mugun nufinku allah subhanahu wa ta'ala ya kuma tsare annabinsa ya kare shi daga shirinsu. wa illam tuminu nuli in ba ku yi imani da ni ba to fata zilun ku kaurace ne. in ba ku yadda da abun da na zo da shi ba to ku koma gefe ku yi harkar ku in yana walakum dinukum waliyaddi amma kada ku ce za ku aibanta ni ka san haka dan adam yake bayan bai yadda ba a madadin ya koma kawai ya ce bai yadda ba ya barka ka yi harkar ka yayi tasa sai ya ce kuma zai aibanta ka sai ya ce zai illanta ka to shi yasa annabi Musa ya ce Allah zai tsare ni daga sharrin ku kada ku yadda ku rika jifa na da mugun abu ko kuma ku ce za ku jeje ni da duwatsu Allah tabaraka wa ta'ala ne ya aiko in kun yadda da abun da na zo da shi shikenan mun zama ɗaya in kuma ba ku yadda ba ku koma gefe kar ku ce za ku illanta ni fata ziluni ku kaurace mini kawai shi yafi fi. Eh, kar ku ce za ku ainihin sa dole sai na bar abin da Allah ya ce yi wannan kan ba zai yi ba ka ka yan adam suke wai su ba su yadda ba kuma su ce ka bar abin da Allah ya sa ka ka dawo ka yi abin da suke so to anan ne fa ake fama da masu imani anan ne kuma ake gane marar imani take sai ka ga ya bari mai imani kuma sai ya jure ashe dama barazana ce duk sanda ka fara aikin Allah aka yi wuce akan ka to dage daga an yi wannan hauragiyar ta farko lafawa za ta yi haƙura a barka shegen taurin kai kana ganin su ai in suka kafe a kan abu shi ke fa abu ya dole kuma yanzu sai harara sai hangen nesa to amma in wannan barazanar ta farko in kuka amince da ita kawai shi kenan sai a raba ku da Allah sai ku koma koma bautar gunki Allah ka kare sai Allah ya ce ne فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون النبي موسى عليه الصلاة والسلام sai ya shiga kuma yin addu'a tura fata kai bango a yanzu tura ta kai bango in kaga annabi ya kai ga yi wa mutanensa addu'a to fa sai abu ya citira domin haka kawai annabawa Allah ya zuba musu haƙuri sai ka ga ana ta cutar da su suna da damar da za su ce Allah ka kife mutanen nan a kife su amma sai ka ga sun daure sun haƙura a haka ka duba annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ya je ɗa'ifa aka yi ta jifansa aka hada shi da wawayen gari jini yana zuba daga kansa har diddigi. mala'iku hatta wanda yake kula da duwatsu ya zo ya ce me kake umurta ta da shi ka ba ni izini in babbako dutse ɗaya in milgina shi a kansu ya ce a'a ba haka nake nufi ba so nake wata rana a zamana zurriyar gurin suna faɗin la ilaha illallah yanzu in ka je riyadu yaya masallatai nawa ne a riyar gurin ne fa eh? to inda kai ne ina ganin ai in aka ce sai gobe ma sai ka ce haba yanzu yanzu na ke eh, yanzu yanzu to Allah ya kare mu to annabawa suna da haƙuri annabi musa alaihi salatu wassalam fada a rabbahu haka ne ko? eh ya roƙi ubangijinsa ya ce an na ha'ula'i lallai waɗannan mutane kasan fada a rabbahu ya roƙi ubangijinsa ya ce an na lallai waɗannan mutane ƙaun jama'a ce mujirimuna masu ɓarna mutane ne miyagu a fili suke saba maka ya Allah ya kamata yanzu kam haƙurin fa ya kai haƙuri tafiyar ta yi nisa sun kakkashe bayinka sun yanyanka diyansu suna azabtar da mazaje wajen mugun aiki mai wahala suna hidimtar da matayensu Allah wannan mutane fa sun kai inda suka kai masifarsu ta kai musiba don haka Allah ya kamata ka yi mana maganin mutanen nan to shi yasa Allah ta baraka wa ta'ala sai ya ce mata fas fasri bi ibadi فاسر بعبادي ليلا إنكم متبعون كاسم أنا نجيل أدو أربعة هتو في ليبا أما إدون كدوبا inda Allah subhanahu wa ta'ala yake wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa qala Musa rabbana innaka فرعون وملعه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا, ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا, ادمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يؤمنون وكاغا نان ta sarari annabi Musa ya ce rabbana ubangijinmu innaka ataita fir'auna wa mana Kaifa ka ba wa fir'auna da shi da jama'arsa zinatan ka ba su rayuwa ka ba su kayan ado wa amwalan ka ba su dukiyoyi fil hayati duniya a rayuwar duniya ga sunan yanzu suna yin abun da suka ga dama har ma fir'auna yana cewa shine rabbul a'la har yana cewa ma alimtu lakum min ilahin gairi to don haka ya Allah wannan abun da ka ba su ba wani abu bane rabbana li yudillu an sabilik ba wani abu da yake in banda kawai suna tabbatar da mutane barin tafarkin ka madaidaici don haka abun da nake roƙonka rabbana itmis ka shafe ala amwalihim dukiyoyinsu washdur ala qulubihim ka shaƙe zukatansu ka yunke fala yuminu don ba masu imani bane hatta ya yarawul azabal alim ba za su yi imani da kai ba sai sun ga azaba mai raɗaɗi don haka a latsa su a matsa su a azabtar da su kwasa a yi imani to amma shi Allah nufin sama ya hallaka su gaba daya amma duk da hakan hakan aka yi wani lokacin da ya gan shi cikin ruwa yana ta kiran habu habu habu sai ya kama imani me yace wajawazna bi bani البحر فأتبعه فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى ba yana cikin musulmai eh shi wa ana minal muslimina kaji zai kashe bura amma Allah ya ce masa al'ana al'ana wa qad asaita al'ana wa qad asaita min wa kunta wa min al-mufsidin da annabi mu musa alaihi salatu wassalam ya yi wannan addu'a sai allah ya ce masa fasri bi ibadi mm-hmm. fasri bi ibadi lailan innakum muttaba'un fasri bi ibadi ka tafi da bayina lailan kaga ko da bai ce lailan ba domin tafiyar dare ita ke ce mata isra'i subhanallazi asra bi abdihi ko to shi yasa yace masa kai tafiyar dare bi ibadi da bayina lailan sai yace cikin dare innakum tabbas ku muttaba'una za a bi ku dama na yi akan tarko ne ka san ana yin tarko wanda aka wa tarko sai ya ɗauka, zai yi kawo sai kuma a kama shi e wai wasu ne suka yi wa kare tarko da daddare can he karen kasan sai a sa azar zargiya sai a aji abinci kare ya zo ya sa kansa ciki zai ci abincin sai a fisge igiyar he ta shaƙe wuyansa to da ya shigar da kansa zai ci abincin sai wannan ɗaya sauran yi fisga sai ya shaƙe kare ce ku zo na kama sai karin ya ce ko dai an kama ka ashe aljani ne eh? ya ce ku zo na kama ya ce ko kuma an kama ka ba zai tsaya ba a sami ni wallahi to innakum muttaba'una su fir'auna za su bi ku da nufin bari su kamo ku ashe kuma su ne za a kama a madadin su kamo ashe su za a kama to Allah ta baraka wata ala sai ya ce innakum muttaba'una Allah ya ce walaqad auhaina ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darakan wala taksha ku tafi kawai ku kama tafiya kuna zuwa bakin kogi za ku yi tiris ku ja burki lokacin da su fir'auna suka tinkaro ka tafi kogin kawai da sandarka kogin zai yi toro ko ya koma dutse a ja muku layi hanyoyi tituna goma sha biyu daidai adadin haular banu isra'ila ku kutsa ciki ku wuce lata ka kafu darkan kar ku ji tsoron halaka wala ta kar ka ji tsoro kuma mutanen ka za su halaka kar su ji tsoro kar ka ji tsoro ku shige kawai ku kama hanya ku tafi to lokacin da aka zo bakin ruwan banu isra'ila suka ga ga kogi suka waiwaya baki kirin ga su fir'auna sai suka ce inna alamma tara aljam'an qala ashabu musa inna lamudrakun sai suka ce masa lokacin da suka zo ga kogi a gaba ga fir'auna a baya ashabu musa abokan tafiyar annabi musa suka ce masa inna Shi shi nan. an ritsa mu dama mun tsaya mun haƙura da waccan wahalar yau kam ai hallaka mu zai yi Shi ne Allah ya ce Ƙalaƙalla. Ƙalaƙalla inda mai kalla rabbi sayan di Ya yace sam inna ma'i rabbi ubangiji na fa yana tare da ni haɗi ni zai sama mun hanya domin dama ai shi ai kafin ya zo dama Allah ya gaya masa cewa in ka zo ga abin da za ka yi ga abin da za ka yi ga abin da za ka tarda kogi a gabanka kuma ga abin da za ka yi wa kogin kuma la ta ka darkan wala taksha kar ka ji tsoron komi ba za ka halaka ba to shi ne sai ya ce musu ku damu inna magirar ubangiji na yana tare da ni sai hadini zai sama mun mafuta to shine Allah ta baraka wa ta'ala ya sama masa wannan mafuta sai ya daki wannan kogi da sandarsa sai ga hanyoyi goma sha biyu ruwa ya koma duwatsu ƙasa kuma ya koma kwalta sai da suka gama shiga suka wuce suka tsallaka ga su sun haye su fir'auna su ma sun iso lokacin da suka haye in shawara za a baka a tambaye ka kai duk masallacin nan hmm. inda tambayar mu za a to yanzu yaya a rufe kogin ko a bar shi a rufe a rufe kar fir'auna ya same mu ko ya same mu in ya zo yana isowa he kogi ya koma a rufe kaga kogi ya shiga tsakanin annabi musa da fir'auna hmm. kaga he sai ta tafiya su a hankali ma hmm. to amma shi allah cewa yi واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كاجي هكبر الله واترك البحر رهوا karka yadda ka taba ruwan nan kogin nan ka bar shi a yanda yake ka shi a tsankare yauwa ka rufe shi domin ya yi nufin zai sake bugawa da sandarsa kogin ya koma kogi domin ya shiga tsakaninsu da fir'auna sai Allah ya ce masa mm wato bahar rahawan ka bar shi a sankare innahum jundun mugrabuna so nike su shigo su ma in sun zo tsakiya sannan sai ya koma kogi domin runduna ce da za a halakar da ita yau eh. kaga wannan Allah ne kadai ya san wannan hikimar amma mu da dukan mu za mu ba shawara kamar yadda annabi Musa ma anna musa alaihi salatu wassalamu lamma jawaza huwa wa man banu isra'ila lokacin da annabi musa da shi da jama'arsa banu isra'ila jawazul bahra suka ƙetare kogin nan arada musa an yadribahu bi asahu annabi musa yayi nufin ya daki kogin da sandarsa hatta ya uda kama kana har ya koma kamar yadda yake liyasira ha'ilan bainahum wa baina fir'auna domin ya zamanto shamaki tsakaninsa da fir'auna amma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa faturukil bahara rahawan dale kogin nan a yanda yake innahum jundun mughraquna mutane ne da za a halakar da su to kaga ashe Allah shi ya san me yake shiryawa shi yasa wani lokacin in kaga Allah ya aiko maka wani abu karbe shi hannu bibbiyu shine alheri watakila kai abin da kake hange alherin sharri ne yanzu a lokacin idan da shi annabi musa ya daka ya daka kogin ya komawa sai shi kenan eh sun iske mu amma sai Allah ya ce masa mm, mm, ya kar shigowar kuma ya tsorata ku so nike in hallaka su sai da suka gama shigowa na farko sun je tsakiya na baya ma suna tsakiya jama'ar duka suna tsakiya baya an gama shiga can kuma ba a je kusa da fita ba kawai sai Allah ya ce wa ruwa ma hai'ar ka ta da kawai kogi sai ambaliya kan tsamu ya ritsa da su kawai Allah ka taimake mu da imani sai Allah ya ce mi kam taraku min jannatin yarfa'un ga su fir'auna can da shi da jama'arsa da suka tashi fitowa ba su bar kowa ba haka suka dungumo suka bar mukamansu ofis-ofis ɗinsu gidaddajinsu dabbobinsu gonakinsu kayan marmari kayan wuraren shakatawa gine-gine Allah ce kam da yawa ne kabariya ce wannan taraku su kabari min jannatin gonaki shine albasati wa uyun da maremarin wurin shakatawa wa zuru' wa zuru'in wa maqamin kayan shirke-shirke mana wa maqamin ga mukamai karim na jin daɗi almasakin shine gidan daji, da wuraren shakatawa duk aka tattara aka fito ashe Allah ya tattara su ya huddo su ne don ya mallaka wa wasu wannan gurin wa muƙamin karim kanu ne wa ni'matin kanu fiha fakihin wanda da suna cikin wata irin ni'ima kanu da suka kasance fiha a cikinta fakihina ana karantawa da fakihina ko fakihina wanda suna ta ainihin jin daɗi fakihina ga ababen marmari duk furut ɗin da suke da bukata gefen kogin nil ɗin duk lambuna ba irin abun da babu malam fakihina suna tattin ƙawo suna tafiyar takama suna yanga banu isra'ila bayinsu ne aikin wahala ba sa yi su kifɗawa gine-gine duka sai banu isra'ila ne suke musu matansu kuma su suke musu hidima ‘ya'yansu kuma su yanka wanda suka ga dama su bar wanda suka ga dama to gashi nan yau sun baro shi kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa muqamin karim wa ni'amati da kuma ni'ima kanu da suka kasance fiha a cikin tafakihina ko fakihina Allah ubangiji ya shiryar da mu sai Allah ya ce كذلك وأورثناها قوما آخرين الله يتي كذلك كمر هكذا وأورثناها مكغادة دوانا النعمة قوما وسو جماعة آخرين دبان wasu a wannan guri suka fassara suka ce waɗansu jama'a ne aka bai wa gadon misira Zalamai suka ce a'a banin isra'ila ɗin ne aka ce su dawo yo ai in ba ai haka ba ai ba burge su ba ko gunda akai ta ba su bala'i ginin nan duk su suka yi duk wani keta can koguna su ake sawa su keta sannan kuma a gadarwa wayansu suka ce a su ne don ga Allah ya ce wa kazalika ko kuma kazalika wa aurasna bani isra'ila a wata haya ko kamar haka muka gadarwa waɗannan gidaje da mukamai da kayan marmari da jin daɗi gaba ɗaya sai muka ba banu isra'ila gado muka ce ku je ku gada ka san shi gado ya fi saye samun bulus e ya fi kyauta ya fi sadaka domin in kyauta mutum ya baka za ka riga ganin ƙimarsa in sadaka ya baka za ka ga ƙimarsa in siya kai kuma jin jiki kai to shi kuma gado haka kawai Allah ne ya baka ko sannu ba za ka gaya wa wanda ka gada ba don ba da son sa ka gada ba don yana nan ba za ka taba ba wannan Allah ne ya baka kawai eh? ayi to su fir'auna suna nan za su samu ne baban ka ma in yana nan ba za ka hau mercedes ba sai in ya aike ka eh, to ya mutu yanzu taka ce Allah ne ya baka ita in yana nan ba taka bace Shi ne gado bambancin gado da kyauta da tsaye shi kuma wanda ya bar gadon fagar ka ɗauka lada gari shi wai ya bar maku dukiya ga ladansa mm. ko ya yarda ko bai yarda ba ma na ku yanzu don shi ta sata kare in yayi yayi in bai yi ba shi nan. shi ya sa wani in yayi wasa sai ya tara dukiyar a banza ku zo ku kwasa shi kuma ya tafi wuta don bai je da komi lahira ba kai dan adam dan adam fa ba to shi saboda tsaban rowa ma kansa yake wa rowa wai gidanka ne na aljanna inda zaka rayu har abada aka ce ka rika wannan abu kana sawa a can sai ka ce ai na nan din zai kare in ya kare kuma ya za a yi to kuma ka je can babu ba ya za ka yi za ka dawo nan ne wannan din da ka bari ko sannu ba za a ce ma ba don ba naka ba ne yanzu na magada ne kuma ba kai ka basu ba balle ya ce kana da kirki to kai ka basu Allah ne ya basu <laughs> to don haka wallahi karka tsaya kana fama da wai cewa gado gado gado dole ne Allah ya riga ya ce kawai wane za a bashi kaza wane za a bashi kaza matarka kuma a bata kaza sai ta je ta auri tanko sai zo ta jin daɗi da dukiyar da kuma tanko abokin gabanka ne ashe duk wahalar da kake ba ka son sadaka ba ka son kyauta ashe kana tara wa tanko ne <laughs> eh to ka isa ka dawo ka ce a kuma ta fi jin daɗin tanko ma ta manta kamata daina ma addu'a to banu isra'ila yaushe za su tuna fir'auna su ce kai sannu fir'auna ka mana abin kirki sai dai mun gode wa Allah da ya kwace abu daga fir'auna ya bamu hmm. gado kenan wa aura sanaha bani isra'ila muka ainihin wa banu isra'ila a wata ayar kuma yace wa aura sanaha qauman lazina كانوا هم كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه hmm. وما كانوا يعرشون دوكا ينزبا أن تترى أن بابا إسرائيل سوني قوما يستضعفون mutanen da da ake raunana su an rena su an maida su in mutum ma ainihin wato ya ga dama sai yace ce banu isra'ila ya zo ya ja a malakin dokinsa Eh? shi kuma ya zauna a kan kujera yana jan amalankyar tsabar raunanawa gidansa kuma matan banu isra'ila ne za su yi ta musu girki shahara komi wanke-wanke renon yaya sai allah ya ɗebi masharik al'ardi wa magariba gabacin ƙasar da yammacinta gaba ɗaya sai ya ce dunna gaba ɗaya daga ƙarshen gabar na ƙasar misira har ƙarshen yamma na ƙasar misira ku je ku yi ta yin abin da kuka ga dama yau ba fir'auna ba jama'arsa an gadar mu wanda wannan ƙasar ita ce allati baraka na fiha wanda muka sanya mata albarka sai ce watan mata rabbika alhusna ai kalmomin ubangijinka masu kyau sun gama cika alabani isra'ila dama an ce su yi haƙuri an karbi addu'a su sai da aka kusan shekaru 40 ba bayan an ce an karbi addu'a Ka ka yi musu wannan kai kuma jiya je ka yi addu'a wai yau baka gani baka ce Allah baya karɓar addu'a annabin Allah ya yi addu'a sai bayan shekaru 40 sannan addu'ar ta sauka eh kai kuma jiya jiya kai wai baka ga ijaba ba wai ba a karɓar addu'a eh eh wani gardi ya ce yanzu ya sifa ta salamci eh? eh. ya ce ya yi ta da salo kala kala amma dan banzan nan yana nan daram <laughs> yanzu duniyan nan fa komi yana experience yasin ɗin ma yanzu ta yi wanda da in mun yi ta dare ɗaya za a ga abu kawai to yau ba salon da ban bi ba na yi ta da kaza na yi ta da kaza na karanta ta da sirri kaza na kai har ar na karanta ta da shi sun san ar iya baya a soma daga ayar ƙarshe a yi ta tahowa yan zo ayar farko eh, to shi ya salamce amma shi Allah ba to addu'ar ce dama ba ta addini yake ba ta shirka yaushe za ka yi wa Allah gyara a karatu sannan ka ce wai kai kana jiran ijaba in ya maka ijaba to talala ya ma talala ya ma kawai yana ainihin girka maka gidan jahannama qul huwallahu ba sai a kawo wani sunan rabhani sai a dora a gaba sannan a ce a hadu. sannan aka karanta aya da sai a kawo sunan rauhani misali qul huwallahu ce zaƙabu hadu allahu rabdaku. don Allah da haka ta sauka yaushe Allah zai kyale ka bai rabta kaka a cikin jahannama eh ai dole ka same ka cikin darkil asfal minan na haka ba suke yi ko kuma a kawo tabbar ya da barkono eh? da gaushi yi a ah, to a ina muka rayu ba a kasar hausa ba ne a karkar lau eh? duk kundayen ba kai ma ka yi shi ba ko ba ka da kundi a yanzu kan babu yanzu ban nan kudin bautan kana tsammanin da ba shi ba ne za ka shekara bakwai kana yi wa malami bauta wai zai baka bara kuma ta zafi wai karka tabu da istighfari kai na wannan shekarun da ka zama ko komi ka faɗa Allah zai yarda ka shekara bakwai kana istighfari da ka zama wani, da komi ka cewa Allah zai ma amma ka je kana bautar mushiriki shekara bakwai ka masa noma ka masa ɗiban ruwa ka yi mar itace kamar wanki har tausa eh akan zai baka wani asiri sihiri fa hmm. ka zo kai ta gudun boto malam kai ma ka je ka girke wai ka karbu sai dai an tuba sai dai an tuba na kare to waɗannan abinda Allah ya yi banu Isra'ila fa ba wai wani abu ne ya sa suka samu wannan ba bi ma sabaru saboda haƙurinsu amma mun ba mu da haƙuri yanzu ba mu da haƙuri yanzu yanzu nan fa za ka so makaratu ka ce wai so kake ka zama malam eh? eh yanzu yanzu wai daga ka fara ai ba a ganewa kai ni na bari ba na ganewa ba zai ka ina ba zai ba shi yasa na bari yana da wuya ba haƙuri amma ya kasa barin neman kuɗi shekara arba'in yake neman kuɗin ba su zo ba amma bai haƙura ba da karatun ka dage haka baka hakura ba wallahi da ka samu shi haka baka lawo eh amma tun daga gashuwa kake bin daji ya kare ka doma ka koma bima ya kare ka gangaro gurin ya kare ka tafi tongo ya kare kana ta bin jeji kana gabza za ka yi kudi duk yaki eh? har karfi ya kare amma bai haƙura ba fa fada yake yara yanzu ragwanci mu a lokacin da to a lokacin da shine ina sakamakon to yanzu eh, ina sakamakon lokacin da din ai inda karatu ne kace lokacin da muke neman karatu da mu kaza kaza ne ko kuma a'a kayi kudin kana alheri ai mu lokacin da muke neman kudin mu ba ma barin sallah ta wuce mu duk yanda lokaci yake mun ware wa lokacin karatu bayan mun je mun dawo za mu tafi makaranta za mu zo mu yi karatun ƙur'ani za mu yi kaza to wannan shi mu da dottijo wannan da shi za ka yi mana gadara eh? amma gana mana gadara ka kashe daji a gashiwa ka kashe daji a bima ka kashe daji a gurin ka kashe daji a ina ne eh? wai eh, wai heto gwajele fibri min jihata haka. ka min ji iladde ayi no kojole fibri to kojole to fibri um bone ay eh? kuma daga ya yi ya suya sai a yi gaba kuma ba za a yi gaban da komi ba can za a je a dare karkashin wata bushiya a sake wai za a yi wani gari. an sha wuya ka amma bane kan komi na sani <laughs> wallahi inda ibada muke a haka yanzu da mun fi nan yanzu da duk waliyai ne komi ka gaya wa Allah zai yadda yanda muka nacewa duniya inda haka muka nacewa addini da waliyar ne mu domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin bayin Allah akwai mutumin da in ya rantse da Allah Allah baya kunya tashi. in ya ce wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa yau za a yi ruwa Allah ce to zan yi ruwa saboda kar in kunyata waliyina ko ne in ya rantse Allah ba zai sa shi kafara ba a cikin mutane akwai shi amma ku ba ku san shi ba kuna rena shi ma eh ka banki ka faɗa saka je kana girmama dan wuta eh kana ja baya kana dunkule hannu excellency duwarenes waye waye kana haka kana buge na Allah a gefe kana girmama dan jahannama in ma taro ake su ake wa bulala ana ba 'yan wuta kujera hmm? yanzu ku duba ku gani inda za ka gane duniyan nan banza wofi ce yanzu duk wani abu na kirki ba za a ce ina malaman addini a ce ga kasonsu yanzu matsayin mahaddacin ƙura'ani a addinin musulunci ya fi duk wani farfeson duniya amma ba a yi da rabo a dukiyar ƙasa amma wani farfeso ne ka sani wanda ya kai sunan farfeso bai da motar hawa mota ɗaya to alaran ma nawa ne yake da motar hawa yan roba roban nan ma da ake hawa hegiya bai da ita sai keke kiki kama keken ma irin mai giyan nan bai same shi ba wani eh? kuwa wanda ya kai ya kawo ne saboda yana noma zai sayi mashin shi ma da wahalarsa ne da noma amma a ce gashi a dukiyar ƙasa an ware wa alaran momi ware wa limamai limamin juma'a fa za a ga ya fito da alkebba yana jiran a caba wai zai je masallacin da zai jimma ko kuma wani ɗan agaji ya taho da jicen ba ido ya zo ya dauke shi zai kai shi ya hudu ba amma an ji kunya wallahi tsohon jicen za ka ji ana tafiya da geman ana kiki kiki kiki kiki sai ya mutu a wajen bugawa salansan ta yi tofin dan abun da ya toshe bayan fil liman ya koma gefe da alkebba sai yana jiran sai an gyara mu muna masallaci muna gina shi ya bata lokaci limamin juma'a wallahi wallahi duniya giya ce wannan banza wofi fice ba ku san waye kuke wulakantawa ba ku san su waye kuke girmamawa ba ana girmama shirme Allah ya ce to waɗannan banu Isra'ila ba abun da ya ba su wannan daraja illa ma sabaru saboda haƙurinsu wa na ma kana yasna'u fir'aun sai muka darka ki duk bala'in da fir'auna yake ji da shi yau ya mutu azabtarwa da yake yau babu shi ba azabtarwar wa ƙaumahu da shi da mutanensa wa ma kanu duk abinda suke tattarawa da suna ya daura nan ya daura nan ya hada nan ya hada nan ya ce nasa ne ya shimfida nan ya gyara nan ya ce duk babu Allah ya ce kazalika wa aurasana ha qauman akarina shine muka gadarwa waɗansu mutane daban wahum banu isra'ila sune banu isra'ila kama kaddama kamar yadda muka karanta Allah ya ce فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا wai lokacin da su fir'auna suka mutu kam sama ta yi kuka ƙasa ta yi kuka to me yasa ba ƙofar hawan ayyukan alkhairi da suka buɗe wanda za a ce yau ga ladan sallan fir'auna yana shiga sama ga ladan sallar jama'arsa suna shiga sama ga ladan istighfarinsu yana hawa sama babu ga filin da suke sujuda a ƙasa yau babu su filin yana kuka babu domin kowane mumini in ya mutu sama za ta yi kuka ƙasa za ta yi kuka duk yadda kuke kukan wane ya mutu sama ta fi ku kuka ƙasa ta fi ku kuka inda mumini ne ko mumina saboda gunda take sallah zai yi kuka yau lokacin sallah ya yi ba mai sujuda a wurin sama kuma an bude kofofi biyu kofar saukar abincinka na alkhairi arzikinka da kofar da ibadarka take hawa waɗannan kofofin sai su ga shuru sai su kama sai sama ta kama kuka ta san cewa wannan wanda ake saukar masa da arziki ta wannan kofar ya mutu shi yasa aka toshe kofar wannan kuma wanda yake ibada ilada yana haurawa ta wannan kofar ya mutu shi yasa aka toshe kofa mm. ƙasa kuma lokacin ibada ya yi ba ta ganka ba ba ka zo ka yi sujuda ba to ta san ka mutu sai ta kama kuka to amma su fir'auna ba ma bakat alaihi musamau wal ardu sama da ƙasa ba su yi kuka don mutuwar su fir'auna ba saboda ba su da albarka kai Allah ka kare duk mutumin da ya mutu sama ba ta yi kuka ba ƙasa ba ta yi kuka ba dan wuta ne to kuma ya za a yi sama ta yi kuka ba alherinka da yake haurawa sama ya za a yi kasa ta yi kuka ba ka da digirin da kake wa Allah ibada da irin ibadar da ya ce ka yi ibadar ma sai ka yi irin wanda ya ce a yi amma don ka zauna kana shirme ko kuma don riya eh. duk wannan aikin banza ne to wasu kuma tsine musu saman take abin nan ƙasar take hmm? saboda suna sabawa Allah a kanta domin sai ranar gobe kiyama ma ta tona musu asiri yau ma idin tu haddisu akbara bi anna rabbaka auhana domin rannan sai ta ba da labarin ta kakab ware dan wane shi ne ya yi kaza a nan ya zo ya yi kaza a nan ya yi kaza a nan a bayana ya ɓoye ya yi kaza a nan duk ya ta tona mutum asiri tu haddith za ta ba da labarin a kabaraha labaranta rannan za ka ji ta tana ta bayani kowa sai ta tona mar asiri in aikin alkhairi ne ta faɗa in na sharri ne ta faɗa shi ya sa ranar alkiyama ake kiranta yau matular sara'ir ranar tonon asiri Allah ka cika mana da imani na eh, wal ardu akan aya ne wa ma fama bakat ko na a tambaya akwai tambaya mai tambaya ta farko yana tambaya ne ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam da allahu akbar da allahu akbar da kuma allahu akbar da allahu akbar wani ne da akbar shi ne akibar lahani ne akubar lahani ne akabar lahani ne ak ak ak akbar akwai waɗanda suke garin ƙoƙarin iya yi sai suka ji suna ce aki mm. to lahani ne mm. kada ka yarda ya zama aki ko aku ko aka ak ak eh allahu abbar mm. duk wannan kuskure eh ak bisukun eh wabillahi tawfiq sai tabbata na gaba yake cewa assalamu alaikum warahmatullahi ta ce malam ni ne mijina ya yi tafiya mm. tun ina da ciki wata biyu mm. kuma ba ci ba sha har ma haihu ba na jin labarin shi har yarinyar ta girma ta kai wata goma sai nake jin labarin ya yi aure ɗin inda ya je mm. to malam yi matsayin auren da shi auren ku yana nan tunda bai sake ta ba sai dai in an je an same shi shan din ya ce a shi fa ya saki ne tunda ya saki ne to shi kenan sai ta nemi miji ta aura mm. kuma a shafo shi ya zo ya biya ladan shayar wanda aka yi ɗansa yawwa dole ne ya biya ta hakinta na wahala da ɗan shi da yi. tunda shi ya koma ya yi aure ya barta da jelen ɗa dole ne kawai kotu ta shafo shi sai ya biya mm, tambaya ta gaba take cewa malam mace ce tun da ta yi wata tana ganin jini ya za ta yi wata hudu to ai akwai adadin kwanaki waɗansu suka ce 40 wasu suka ce 60 idan har ya wuce wannan adadin a nemi magani ya zama ciwo amma jinin biki a kauli na malikiya baya wuce kwana 60 a sauran wasu malumma kuma suka ce ma 40 to idan har ya haura waɗannan adadi gejin din shine 60 to in har ya haura to ciwo ne sai a nemi magani kuma ba zai hana a yi sallah ba dole yanzu ta ci gaba da sallah ta yi azumi har ma idan mijinta yana da bukata ba haramta masa ba don ba jinin biki ba ne sai dai don tausayi ko kyama an gane wannan mm. to don haka wannan ciwo ne ba na aihuwan ba ne sai a nemi magani allah ya bata lafiya tambaya ta gaba ta gaba ke cewa salamu alaikum warahmatullah malam ina da makwabci yana dukan matarsa ya halatta in jere ko? sau nawa ya yi dukan ko kullum ya tambayi kenan sai dai bai sa abin da ya to ka san me yasa yake dukunta domin akwai inda Allah ya ce a buga ya yi wa'azi ya ƙaurace, an ƙi to yanzu ƙarshe ya je ko eh. menene Allah ya ce ne shi zanda menene aya ta tafi ai Allah cewa idan kuka ji tsoron gotsarewar mace to farko fa izuhunna ku musu wazi idan ya gagara wahajuruhunna ku kaurace musu filma ba baji ke a wurin kwanciya idan ya gagara fadribuhunna ku dake su ya watakila a mataki na ukun ne ya kai yake bugunta to in ka jewa za ka ja <laughs> eh. to wannan yana da matsala sai dai idan aka san cewa dukan na zalunci ne za a kai dauki in an san duka na zalunci ne za a kai mata dauki domin a ta to amma irin dan dukan da ba a jin kuka to wannan ba za a yi garajen kaiwa dauki ba domin watakila maslaha ce tsakanin shi da ita Allah shi kadai ya sani to amma ku sani dukan mace haramun ne in ba wannan da shari'a ta ce a daka ba ya kamata mutum ya daddage ta dibgan matarsa kamar baiwa eh, wannan haramun ne haka manzo Allah yanzu yanzu mutum ya dage ya ta dukan mace kamar ya samu bawa sannan kuma da daddare ka lallabo ka ce za ka neme ta ya ce bai kamata wasu malamai ma dukan kansa ma da wancan shari'a ta ce sun yi ta masa tarihi to amma wannan duka ba su da dalili allah dai ya ce a buge su in har aka ce za a buge su dukan bai da ba zai yi tasiri ba ai dukan bai da amfani in ka ji an ce a yi bugu to yanda za a ɗan ji jiki yau a san cewa ta ya da ke ni ba kar in kada wata hakuri ma ya <laughs> da ke ni to amma kamar yadda wasu suka ce wai a juya ta kari kamarin duwa wuta wannan ai daɗi ka kai mata za ta kara wani abu to wannan ba bugu ne wasu haka suka ce to amma dai ala kulli halin Allah cewa ya wabari hukunna to amma an fassara ta zo daga hadisai darban ghaira dukan da ba zai fasa jiki ko ya kumbura karka da ke ta har jiki ya riɗi riɗi ko kuma har ya fasa jiki jini ya fita amma dai a ɗan da ke su yadda za a ji amma fa a wancan matakin ba haka kawai don gishiri ya yi yawa ba ko kuma ka aje garenka ka tarda ba wanke ba wannan ai ba wajibinta ba ne ta ma wanke Eh? a ihsanin ta ne ta maka wani kyautatawa ne gishiri ya yi yawa kawai ka kama bugu eh, ko kuma ka samu tana dukan ɗanta kai ma ka ɗaukara ka kama dukanta wannan duk ba inda Allah ya ce kai ba iya wancan gun ne aka ce in kai wazi aka ki ka ƙaurace in ka ƙaurace aka ki to kai bugu bugun kuma wanda ba zai fasa jiki ba tambaya ta gaba eh, ta gaba ta gaba take cewa assalamu alaikum warahmatullah Allah kara malam lafiya amin malam mai ya halatta in yi a ban yi azumi ba eh to wannan he mu duba mu gani ya kamata mutum ya yi sallah amma baya azumin ramadan za ka yi azahar la'asar magariba isha'i amma baka ramadan eh, baligi ya halatta sai dai yaro ne yaro ne da bai isa azumi ba ko yadda ba bata isa azumi ba to za ta iya yin asham ko zai iya yin asham gobe kuma ita cin tuwo a wunshi kun gane wannan amma baligin mutum sannan a ce kuma zai yi asham amma ba zai azumi ba ko kuma zai yi azumi ba zai asham ba ai gara haka za ka iya yin azumi ba ka yi asham ba ba za a tambaye ka don me ba a lahira amma za ka yi asham amma ba za ka yi azumi ba to asham din ai ba wajibi ba ne amma azumi farilla ne ko? ba ya da lafiya amma zai iya yin sallah to wannan zai iya yi in aka ce yana da larurar da ba zai iya azumi ba saboda wannan larurar ta hana shi yin azumi amma zai iya yin sallah to wannan kuma zai iya sai asham ba tare da azumi kaga wannan kuma shi gefensa daban ne to wannan babu ne eh, to kaga in aka ce bace ce mai al'ada ita kuma duka biyu ai ba a yadda ta yi ita dama ba za ta na takarda ta gaba nake cewa malam mutum da yana karatun alqur'ani amma bai da hadda akan shi ba laifi a yana da kyau ai to ka bari duka dama da karatun alkur'ani ne ake hadda in ba ka da hadda a kanka ai kai ne ma ya dace kai ta karatun ƙur'ani don ka samu ka haddace kai ma shi ma mahaddacin da karatun ya haddace ko haka kawai ɗurawa ake ka taba ganin dan alaramma alaramma ya kawo bakinsa ya dura bakin dan ya yi ta karatu karatun ya shiga irin yadda tsuntsaye suke wa yayansu hoto kun taba gani dole shi ma ɗan alaramman sai ya yi karatu kafin ya zama alaramma to don haka da karatu ake zama alaramma za ka ci gaba da karanta alkur'ani kuma karatun alkur'ani ana kallo yana da lada e idon ka zai gani bakin ka zai fada duka kuma za a rubuta maka lada sannan kuma in kana wa'in wa'in aka ce za a baka lada biyu ga ladan kokowa da kake yi da haruka ga kuma ladan karatu kuskuren ka kuma sai a ya afe maka sai a maida shi lada don kokarin koyo kake amma in ka zauna ba ka koyo kana magairin a alaihi wararari na amin to nan kuma bala'i kake jawa ka na rara ki lada ta don haka kai kokarin koyo mai koyo ko yayi kuskure lada za a bashi amma wanda ya ki zuwa a koya masa yana barna shi kuma bala'i ake bashi mutane da yawa ba su iya karatu ba amma ba za su iya zuwa a ce a koya musu kaga na an ibadati suna yi wa ibada girman kai da yawa yanzu wannan idan da za ka zo a masallacin unguwarku ka ce an bude koyar da ƙura'ani wallahi malam duk muhimman ba za su zo ba sai yara wai shi ya zai kamar sa a ce ya bata karatu an gyara mar mm. mu batun kafin haife mu ake izala a gidanmu yanzu in zo kuma yi karatu in yi barna eh. eh wai shi cikakken dan izala ne ba zai iya kuma in ya zo karatun bai iya ba don haka ba zai zo ba don kar a gano bai iya ba kar a gano bai iya su mutane ba gadara da wani abu suke haka kawai mutum ya kama gadara da wani abu shi ana ganin shi cikin addini ko da yaushe ashe bai iya addini ba bai tsaya ya koya ba kuma idan ya zo aka zo za a koyar sai ya ki zuwa ya koya don kar a ce ya karanta barna yara suna yi daidai shi ya kasa yi daidai sai ya koma gefe ya ta sai ya ja ƙur'ani gefe ya ta yin ta'adi to irin wannan duk inda ka yi ta'adi sai an baka zunubi don ka ka je a koya amma idan kana koyo duk inda ka bata din ma Allah zai baka don Allah ya gani kana kokarin koyo yanzu kana tsammanin mutane nawa ne suke karanta qur'ani qur'ani yana tsine musu albarka ya eh, mala nawa ne a da to wani kuma la'antar sake don duk inda kai har gutsa wani ba wasali ɗaya za ka canja kawai eh ka mai da alheri sharri ko ka mai da sharri alheri eh iyaka na abudu wa iyaka na stayin ko sai ka ce iyaki yaya ba ka yi barna ba madadin he ka ce ki ko la a abudu sai ka ce a abudu ma ta abuduna wa antum ta abuduna ma na abudu ba ka yi barna ba to ko ne ne in kana so a koya maka za ka zo a koya maka to ko da bakinka ya ƙi za a baka ladan daidai saboda Allah ya ga kana kokarin koyo ba ka yi girman kai ibada ba da yawa yan girman kai suna nan boye cikin musulunci wallahi eh, wai wahar ya ran nirmi ha miyo ikitan mi fatiya an taba yin wani wata shekara lokacin tun ina tsangaya wani dattijo ya zo yana kumfan baki daga wajen taumbo aka turo su da su ne malaman islamiyya malaman makarantar arabiya mm. a cikin firamarori mm. ka sa haka kawai ake kwasar su da mm. su ne masu koyar da gefen islami to sai aka ga kai ya kamata yanzu a turo su su zo su yi atc don su gyara karatu da ya zo a fatiya aka yi ta gyara man ya zo ya ce ikon yara ƙanana wai wai wai fatiya tun da na shekara nawa nake karanta fatiya wai yau za a koya mu fatiya ƙaryar banza ƙaryar wani ce malami zan koma yawwa ni ba zan zauna ba yaushe to zan har yaushe wai yara ƙanana su zo suna kawai sai ka yi wani abu wanda san baka san shi ba shekara nawa nake karatu nake karantarwa yana ta fada a atc wannan ka san da atc tana da rai sosai ba kamar yanzu ba ai wanda duk yayi atc a da ko a misira ya je yayi magana za a yadda da shi a da kam eh, tana daga cikin makarantun da ake ji da su a da amma aka barta ta lalace yanzu zai mutum ya gama atc kala musa ka gama ko <laughs> na gama shi ma ya gama atc amma shi bayan ta lalace ya ce eh wallahi ba ku sa'a ba Allah ya sauka ta karbi da zafi takardu da uku ana kuma suna neman addu'a ne Ta kada ta farko ta ya ce yana neman addu'a ne zai tafi training na soja akwai wanda kuma ta ce ɗanta ne ya tafi bai dawowa tana neman addu'a wanda kuma ta ce shekaranta goma sha takwas da aure amma ba ta haifuwa ba na ƙarshe yana neman addu'a ne ga iyayensa da suka rasu Allah ji su ya gafata So Allah ya karɓa mana mu gaba ɗaya. Wanda zai tafi wannan training Allah Ubangiji idan alkhairi ne yin soja ɗin to Allah ya taimake shi da cin jarrabawa. Idan kuma ba alkhairi ba ne to Allah ya kada ya ba shi nasara Allah ya sa ya samu abun da ya fi aikin soja Allah ya canja masa domin wannan shine addu'a ta gari idan alheri ne Allah ya taimake shi idan ba alheri ba ne kuma Allah ya canja masa da abin da ya fi wanda kuma ɗanta ya fita ba a gan shi ba har yanzu to Allah Ubangiji ya bayyana halin da yake ciki idan yana da rai Allah ya sa a gane cewa yana nan ga inda yake ko kuma Allah ya dawo da shi gida idan kuma ya rasu ma Allah ya sa a bayyana sanin cewa eh ya rasu wannan kuma wanda take cewa shekaru da yawa ba ta haihu ba to idan akwai ragowar lokacin da take da shi wanda za ta iya samun ciki Allah Ubangiji ya fore mata idan kuma Allah ya kaddara wata aƙima ce domin akwai wanda Allah yake yi wasu kimai wanda ba za su haihu ba Allah ya bata haƙurin karɓar wannan kaddara domin duk abin da Allah ya mutum to alkhairi to Allah ya bata haƙurin jure wannan Allah ya bata abin da ya fi 'ya'yan alkhairi wanda kuma yake nema wa iyayensu addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya sa su huta idan akwai kurakurai da suka aikata Allah ya yafe musu ya wanke musu da sauran iyayen duka Allah ya gafarta musu malaman mu Allah ya gafarta musu yan uwa musulmai wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah ya musu rahama Allah ya gafarta musu <clears throat> wanda muke raye kuma a duniya a ko'ina musulmi yake a duniya Allah ubangiji ya taimake mu da haƙurin rikon musulunci Allah ya karbi rayukan mu muna musulmai masu imani Allah ka sa mana son Allah da son littafin Allah da karanta shi da aiki da shi Allah ka sa mana son manzon Allah da son sunna da karanta ta da aiki da ita Allah ka taimake mu da kishin musulunci Allah ka taimake mu da kishin yan uwan musulmai Allah ka sa mana son juna da kaunar juna Allah ka taimaka mana wajen taimakawa juna Allah ka raba mu da gaba da kiyayya da take gudu tsakanin mu Allah ubangiji ya taimaka mana mazan mu da matan mu mu zan muna son junan mu muna taimakon juna musamman mata waɗanda Allah ya ba su kishiya Allah ko kishiyoyi Allah ka ba su jure wannan ainihin hali na zaman kishiya da kishiya su rinka zama tsakani da allah su kyautata wa mijinsu su kyautata wa junansu su dawo su so juna su taimaka wa juna su ɓoye dukkan wata adawa da take cikin zukatansu ka su bayyana ta a sarari domin ya zama zaman ibada suke yi Allah kuma ba su wannan lada Allah ubangiji ya saka mana da alkhairi gaba daya Allah ka shirye mu da mu da 'ya'yanmu wayanda suke raye da kuma iyayenmu da suke raye Allah ka shirye mu akan tafarki madaidaici Allah ka taimake mu a rayuwa akan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka taimaka mana wajen neman halal Allah ka sa albarka a kasuwancinmu Allah ka sa albarka a nomanmu Allah ka sa albarka a kiwonmu Allah ka sa albarka a sana'o'inmu Allah ka sa albarka a ma'aikatunmu Allah ka sa albarka a dukkan harkokinmu Allah muna roƙonka alkhairinka na duniya da lahira Allah Ubangiji ka taimaka mana da taimakonka ka tsare mu da tsaronka ka kare mu da kariyarka wannan gari na son Allah Ubangiji ka saukar da nima da albarka mai yawa cikinsa Allah ka tsare mana mazauna cikin wannan gari ka kare mana wuraren ibadarmu, ka kare mana wuraren sana'o'inmu Allah ka tsare mana malamanmu ka kare mana shugabanninmu ka sa musu tausayin talaka cikin zukatansu Allah ka sa son addini ya fi son mulki a zukatansu Allah mun roƙe ka ka kewaye mana jihar Adamawa da tsaro ka saukar da nima da albarka mai yawa cikinta ka tsare mana malamanmu ka kare mana shugabanninmu ka sa musu son addini sama da son mulki a cikin zukatansu Allah ka tsare mana wannan ƙasa ta Najeriya ka kewaye ta da tsaro Allah ka tsare mana malamanmu ka sanya ainihin tausayi a cikin zukatan shugabanni ka sa musu son addini sama da son mulki a cikin zukatansu Allah ka taimaki duniyar musulmai ka ɗora musulunci akan kafurci ka ɗora musulmai akan kafirai ka taimaka wa sunna akan bidiya ka ainihin rarake dukkan inda shirka take ka tabbatar da ainihin tauhidi a wajen hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka نستغفرك ونتوب إليك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله